radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم وسلم وزد وبارك radio wacce hausa da ke rashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitowar ta ita ce ta farko a wannan ranar fatan an tashi lafiya to abubuwan da ke kunshi a cikin shirin namu na wannan lokaci sun hada da labarun duniya da dumai su sai kuma shirin nan namu mulek a jaridunmu na yau daga nan kuma sai shirin nan nako na masu saurare abinda zai biyo baya shine duniyar mu a yau sai kuma shirin fatoyin musulunci daga dan kuma sai shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron dukkanin waɗannan abubuwan da muka sanar muku ɗaya bayan ɗaya. jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio hausa boh da ke karkashin hausa tv a jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin zuwa karfe bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma togo wato karfe 5 da minti hamsin zuwa karfe shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma kasar ghana a kan mita 22 kHz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 a agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa karfe 12 da minti 50 a agogon GMT da Ghana a kan mita 16 kHz 17,595. Shirye-shiryen mu na dare kuwa suna zuwa ne daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi da kuma Burkina Faso da Togo. Karfe karfe 6 da minti 23 zuwa karfe 7 da minti 20 kenan agogon GMT da Ghana akan mita 41 kHz 7225. A jamhuriyar Nijar kuwa ana iya sauraron shirye-shiryen mu ta waɗannan tashoshi na FM kamar haka a birnin mai radio Tambara megahertz 107 sai kuma a birnin da makaran zindar ta gidan radio gaskiya fm megahertz 89.5 sai a ga zama domin aji labarin duniya tare da aminu ibrahim kyawa Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kanin su. mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ya kai ziyara kasar afghanistan gwamnatin jihar katsina ta sanar da rufe dukkan makarantun kwana a fadin jihar ministan harkokin wajen kasar turkiya ya ce kasarsa tana mutunta dukkan karfin iko da kasar iran take da shi zainuddin zidane ya shirya barin kungiyar kwallon kafa ta real madrid yanzu kuma ga labarin bi da bi mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ya kai ziyara kasar afghanistan rahotanni sun bayyana cewa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran sayyid abbas arakci ya kai ziyara birnin kabul ne domin tattauna da manyan jami'an gwamnatin kasar da nufin kamar cikakken bayanan dabarun haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu masana sun yi amanna cewa wannan ziyara za ta ƙara ƙarfa dankon zumunci tsakanin ƙasashen biyu a wata yadda gan talabijin ɗin press cba da mataimakin ministan ya faɗi cewa jami'an ƙasar iran sun jaddada game da mahimmancin ƙara ƙarfa dangantaka tsakanin tehran da kabul ta hanyoyi daban-daban wannan ziyara ta zo ne a lokacin da ƙasashen biyu suka buɗe jirgin ƙasa na haɗin gwiwa da zai haɗe yammacin ƙasar afghanistan da kuma gabashin ƙasar iran da hakan yake tabbatar da samun ƙarin kyakkyawar dangantaka da yin aiki tare tsakanin kasashen biyu gwamnatin jihar katsina a tarayyar najeriya ta sanar da rufe dukkan makarantun kwana a fadin jihar da wata sanarwa da gwamnan jihar ta katsina aminu bello masari ya fitar ya bada umarnin rufe dukkan makarantun kwana a fadin jihar baki daya. biyo bayan harin da 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa a kai a wata makarantar kwana ta sakandaren gwamnati da ke garin kankara harin da aka yi a daren juma'a da ta gabata ya jawo wato bacewar yara da dama daga makarantar bayan da wasu ɗaliban suka tarwatse suka watsu a cikin daji saboda firgici zuwa yanzu dai ba a tantance adadin yawan ɗaliban da suka bace ba sakamakon afuwar wannan lamari a nasa bangaren shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci da a aike da karin dakarun tsaro zuwa inda abin ya faru domin gano da kwato dukkan ɗaliban da 'yan bindigan suka sace matsalar tsaro dai na cigaba da yin kamari a fadin najeriya musamman arewacin kasar duk da kokarin da mahukunta suka ce suna yi na kawo ƙarshen matsalar ministan harkokin wajen ƙasar turkiya ya ce kasarsa tana mutunta dukkan karfin iko da ƙasar iran take da shi a tattaunawa ta tarho da ministan harkokin wajen kasar turkiya mavlod chosoglu ya yi da takwaransa na kasar iran muhammad jawad zarif ya ba tabbatin cewa shugaban kasar ta turkiya rajab tayyip erdogan yana mutunta karfin ikon jamhuriyar musulunci ta iran da kuma matsayin da take da shi har ilawa ya ji game da kyakkyawar alaka da ke tsakanin kasashen biyu da ke matuka da juna kuma game da wakar da shugaban kasar ya yi da ya nemi kawo tarnaki game da dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ya ce shugaban ya karanta wakar ce a garin baku domin bai san yanayin da ke tare da ita wakar ba kuma ya danganta ta ne da lakcin da kuma karabakh a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasa iran shi ma jaddada game da irin abokantakar da ke tsakanin kasashen biyu ta kud da kud kana ya fatan zumunci zai ci gaba sosai da tsakanin kasashen biyu ta hanyar mutunta juna. a ranar juma'a ta gabata ce kasar iran ta kirayi jakadan kasar turkiya a kasar domin rashin jin daɗinta game da wata waka da shugaban kasar ta turkiya ya yi da ke taba martaba ta kasar iran da al'ummarta to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin tehran kasar masar ta karbi jirgin farko dauke da allurar rigakafin cutar covid-19 ministan lafiya na kasar masar hala zayid da sauran jami'an diflomasiyyar kasar china da haɗaɗɗiyar dolar larabawa su ne suka isa filin hawa da jiragen sama na birnin alkahira domin karbar jirgin farko da ke ɗauke da allurar rigakafin kamuwa cutar virus da ƙasar china ta samar an yi gwajin allura daɗaɗɗiyar dolar larabawa kuma sun bayyana cewa tana tasiri sosai fiye da kashi 86 cikin 100 cutar corona ta ƙara kamari 'yan kwanakin nan a ƙasar masar ƙasar larabawa ta fi yawan jama'a a duniya lamarin da ya jawo gwamnati ta yi gargadin sake rufe kasar a karo na biyu idan cutar ta ci gaba da yaduwa kamar wutar daji gwamnati ta sanar cewa tana son fara yin allurar rigakafin ne kan ma'aikatan lafiya musamman waɗanda suke kula da masu ɗauke da cutar corona allurar rigakafin ta sinopharm an amince a yi amfani da ita ne a wasu ƙasashe domin yanayi na gaggawa kuma har yanzu ana ci gaba da gwajin maganin a wasu ƙasashe guda goma kuma maganin yana kashe kwayoyin cuta ne kamar yadda allurar rigakafin polio ke aiki da ƙarshe za ku cewa zainuddin zain ya shirya barin ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid Ronaldo da kungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ya sanar da tsaniyar ta barin ƙungiyar a ƙarshen kakar bana saboda irin yanayin da kungiyar take ciki na rashin tabbas a cewarsa shi dai zidane ya buƙaci hukumomin ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ne da su ɗauko masa wasu sabbin 'yan wasa kamar irin Pierre Pogba na Manchester United da Sadio Mane na Liverpool a matsayin nan uwar shegu da bukatun nasa suka bar shi da 'yan wasa da ba sa iya buga wasa yadda ya kamata. Wasu rahotanni sun nuna cewa shugaban gudanarwa na kungiyar ta Real Madrid daga bayan lashi kocin inda ya bashi alwashin siyo 'yan wasan da yake bukata a ƙarshen kakar kwallon kafa ta bana. sai da tabbas ko za su iya siyan irin 'yan wasan da yake bukata ko ko a'a. ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran yanzu kuma gashin nan na duniyarmu a yau duniyar mu a yau. sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba yin tsokaci akan abubuwan da suka shafi wannan yanki na gabas ta tsakiya To a yau za mu yi dubi ne a kan ƙoƙarin da jamhuriyar musanci ta Iran take yi a fagen samar da rigakafin cutar corona wacce ta zama annoba a duniya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin sauraron yadda shirin zai gudana. duniyar mu a yau. cutar corona ko kuma covid-19 cuta ce wacce ta addabi duniya ta kuma zama annoba wacce an yi shekaru masu yawan gaske ba a ga irin ta ba a doron ƙasa a cikin wannan shekara ta 2020 an dakatar da ayyuka da kai da komowa a cikin ƙasashe da dama na duniya tamkar babu ɗan adam a cikin wasu ƙasashen an killace mutane a gidajensu da hana su kai da komowa an kuma dakatar da zirga-zirgar ababen sufuri na ƙasa da ruwa da sama a cikin ƙasashe masu tasowa an samu koma baya matuƙa na ƙananan masana'antu da ma kusan durƙushewar wasu daga cikinsu ya zuwa yanzu dai an bayyana cewa adadin mutanen da wannan cuta ta kashe a duniyan nan sun kai miliyan biyar, waɗanda kuwa suka kamu da cutar sun kai miliyan biyu. kasashen da suke gaba wajen kamuwa da wannan cuta sun hada da amurka da brazil da india a ƙasar amurka waɗanda suka mutu sun haura dubu uku yayin da indiya ake da mutane 143 a can kasar brazil kuwa ana da mutane 181,143 da cutar ta kashe a nan kasar iran ma wannan cutar ta yi barna domin waɗanda suka mutu sun kai 50,000 yayin da waɗanda suka kamu da ita kuwa sun kai miliyan ɗaya da goma sha 1,818 sai da kuma a lokaci ɗaya ana samun waɗanda suke warkewa da su adadinsu ya haura miliyoyi a duniya masana tarihin cutuka da annoba a duniyan nan sun ce rabon da ɗan adam ya ga wata annoba wacce ta addabe shi har ta kai ga an dakatar da muhimman ayyuka to tun wata cuta da ake kira murar spain ita dai waccan cutar wacce ta faru cikin shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha takwas sannan kuma ta ci gaba na tsawon shekaru biyu wato a cikin watan afrilu na 1920 ta yi barna mata a wancan tsakanin kuwa ta shafi mutane da adadinsu ya kai miliyan 500 wato waɗanda suka kamu da ita ta kuma harka balla da yin sauƙi sannan ta sake dawowa har sau hudu kamar yadda yanzu ake maganar sake dawo cutar corona karo na biyu ko ma na uku a wasu ƙasashen kamar nan iran su kuwa mutanen da cutar ta kashe a wancan lokacin suna tsakanin miliyan 17 ne zuwa 50 an bayyana ta a matsayin cutar da ta zama annoma mafi muni a tarihin dan adam to daga lokacin da cutar ta bulla a kasar sin duniya ta shiga fargaba da zama cikin zulumi saboda tsoron kada abin da ya faru a can baya ya sake maimaita kansa wato lokacin murar spain duk da cewa dai a wannan tsakanin da ya kai karni daya an samu ci gaba mai girma a fagen kiwon lafiya a matakin farko masana na kiwon lafiya sun mayar da hankali ne wajen fahimtar ita kanta wannan ƙwayar cuta da ginin halittarta wanda shine zai share fagen sanin makamar aikin da za a yi mata rigakafi jamhuriyar musulunci ta iran tana cikin na gaba-gaba da suka zage damtse a wannan fage daidai da sauran kasashen duniya da suka ci gaba a fagen kiwon lafiya an kafa kwamitoci na ƙwararru domin bincike nazarin wannan cuta kusan watanni biyar da suka gabata ne ma'aikatar abinci da magani ta iran ta sanar da cewa an fara gwajin rigakafin da aka samar a kan dabbobi bayan tsallake wannan mataki bisa aiki da cikakkiyar ka'ida da kuma dokoki na kiwon lafiya an shiga matakin yin gwaji akan mutanen da suka sadaukar da kawo kansu a halin yanzu ana kan wannan mataki ne na gwajin farko akan mutane da ake ci gaba da sanya idanu a kansu da bibiyar halin da suke ciki saboda fahimta da sanin tasirin maganin da aka basu daga nan za a shiga wani mataki na gaba wanda bisa ka'ida shine na biyu ta hanyar faɗaɗa yawan waɗanda za su shiga cikin gwajin idan har aka tsallake matakin farko ba tare da wata tangarɗa ba a mataki na gaba wanda shine na uku kuma na ƙarshe akan sake faɗaɗa yawa da kuma nau'in mutanen da gwajin zai shafa ta hanyar bambancin shekaru da aji-aji nasu. shugaban kwamitin fada da cutar corona pierre hussein kwalivand na iran ya bayyana cewa gwamnati ta ce za ta yanke hukunci akan kowa jibi na a yau kowa da kowa wannan rigakafin ko kuma sai wanda yake so sai dai ya jaddada cewa matukar ba a yi kowa da kowa rigakafin ba to cutar ba za ta daina yaduwa ba dangane da kokarin da iran take yi kuwa tumbular wannan cuta ya bayyana cewa an ware cibiyoyi masu yawan gaske da suka kai takwas domin kula da masu dauke da cutar sannan kuma da akwai gadaje da suka kai dubu da ashirin domin kwantar waɗanda halinsu ya tsananta iran dai tana cikin kasashe na gaba duk da takunkuman da aka ba mata wajen wato kokari na dakile wannan cuta wanda kuma a hakikanin gaskiya tana samun nasara matuka a cikin makonni kaɗan da suka gabata an sake kafa kulle a wasu yankuna da aka ɗauka a matsayin waɗanda cutar ta fi yin barazana da kuma zama hatsari a cikinsu. domin an kasa kasar zuwa wato aji-aji bisa la'akari da ƙarfi da yawan yaduwar cutan a cikin waɗannan garuruwan za a iya cewa a hakikanin gaskiya a cikin makonni kaɗan da suka gabata an ga yadda wannan cutar take raguwa matuƙa da yadda kuma waɗanda suke kamuwa da ita adadinsu yake raguwa. To ma sauraro a nan za mu dasa aya saboda karancin lokaci sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon. Muna gaita ku ba shafin mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma to zuwa wani lokaci a nan gaban da za a je mu ɗauki da wani jigon mu kasance cikin koshin lafiya. abin da zai biyo baya shine shirin nan naku na muryoyin masu saurare wanda hassan barka yake jagoranta muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna ƙarshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku na gaishe-gaishe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum muryar musulunci ta heran suna na shugaba Ilyami kanti da shayi garkin daura. Fata alkhairi a gare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya. To ina muku fata alkhairi daga farkon lamba har karshe na cikin gidan nan mai albarka. Allah wani zai saka mana da alkhairi ga baki ɗaya mu kuma Allah ba mu hakurin tafiya tare sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kowa daga farko lamba a karshen ta assalamu alaikum sashen hausa dan gidan radio iran kenan biyo ci hausa kenan eh, za mu shiga wanga shiri na sada zumunci kenan da farko zanen mika gaisuwa ta zuwa ga babban yayan namu da eh, hassan barka zuwa ga mai gidan namu alhaji isu dana mai nama zuwa ga abokina bukari roga roga zuwa ga hamza zuwa ga hamusu konata lamisu lamis lela al'ota waliliya da larwana Eh, ban zai mane da nijar ke muku fatan alheri insha Allah Allah ka ɗaukaka ku gaba ki Assalamu alaikum sashen Hausa na BOF suna na Abdullahi ne da karamar kuma da manjar Bauchi a tarayyar Najeriya. A yau na shigo cikin shirin ne dauke da sabon fatan alkhairi zuwa ga yan uwa da abokan arziki musamman mutane na na dandalin yan gwagwarmaya. Farko zan fara da kai sheka kai mai gabatar da shirin na ga da Ibrahim S. Dikus Fadariya, na ga da Sulaiman Adamu Tandari Fatasko, na ga da dan jarida Sadi Yanaji Tandari Fatasko, na ga da Ilyasu Abakar Akidi Fatasko, Abakar Arikime Fatasko, Bala Muhammad da badamban husaina badamban ah, da sauran da mu na dandalin ah, yan gwagwarmaya na kowa da kowa fatan alkhairi aliyu abdulkadir mariga ah, nasiru aliyu bukuyum da dai sauran mutane waɗanda sunansu a gurguje ba zai kamu ba ba kuma zai faɗi ba na kowa da kowa fatan alkhairi sunana abdullahi bala burniwa daga karamar hukumar da jihar bauchi a tarayyar najeriya na gode a tashi lafiya Assalamu alaikum. Da mara wannan gida barkamu da asuba da fatan kowa ya tashi cikin ƙoshin lafiya. mai magana hussein alhassan umar yana muna magana da kone daga nigeria sannan kuma state din kano ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kowa ya tashi cikin koshin lafiya Assalamu alaikum BOH Hausa Radio Iran mai magana Abba Mahamudin Baram daga a jamhuriyar Niger karamar hukumar Gudumariya. A yau zan gaida 'yan cikin gidan nan masu sauraron radio nan gaba ke ɗaya wanda na sani da wanda ban san su ba gaba ɗaya ina gaishe ko muna jin daɗin shirye-shiryen da kuke har admin namu mai gabatarwa Hassan Barka mai magana Abba Mahamudin Baram daga a jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh wannan gidan rediyo mai albarka na mu na BOH Hausa Iran to ina muku fatan alkhairi wannan dama da na samu zan mika gaisuwa ta ga mutane kamar haka Musa Hadirin Asuba kashe mai Sapko da Ali Yahaya Jafar Inguru da shi kansa mai shugabancin wannan majmu'a wato Hassan Barka ina gaida ainihin majmu'a ta Niger Fada ina gaida ainihin filin zaɓi sonka na BOA America kenan ina gaida ainihin filin zaɓi sonka na gidan rediyon Deutsche Welle to sai in dawo kuma in gaida mutanen gidan rediyon faransa na hausa kuma sai da an gaida jinjina mai kasan mu shugaban kasa idris debi itino marshal de chad kenan gaba dai gaba dai shugaba allah kare mana kai eh, mai gaida kai mai gaida ku shugaban kungiyar association mai lau abban jimai daga injimai na chad mai lau assalamu alaikum sashen hausa radio boh tera ne magana iliyasu yakubu rigawa ita su gadai jihar bauchi zan yi amfani da wannan dama in yi ka gaisuwa ta kamar haka akwai kadora diga ga dan fulanin warji akwai Isa Jikan mai saje daga Toro, akwai Wari Malam Bare zuwa Niger. akwai Isa Jikan mai saje, akwai Comrade Abubakar Salisu Arikine Fortescue, akwai Idris Abdu Tamsuwa, akwai Ibrahim Iroma Daki Awi, akwai Ilyasu Ibrahim Kedi Dan Bushiya, akwai Isufu Madatai da Magaram, akwai Shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura, akwai Ismail Musa Diyar Fulani, akwai Bulama Abdullah Kandilwa Nijar akwai Sayyadi Barhama akwai Abdulrahman mazaunin kasar Libya akwai Aminu mai albasa da fatan dukkaninsu suna cikin koshin lafiya na gode su jamhuriyar musulunci tare mai magana Ilyasu Yakubu Rigawa ita su ga ɗau jihar Bauchi. da farko sunana mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger zan miƙa gaisuwar da zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki da suke a sassa daban-daban na duniya kamar su bukari Rogaro ga birnin agadas isufu madattai jihar ta magaran jamhuriyar niger badamasi dan dumin muke mai shayi shi ma a jihar ta magaran musa hadaran asuba jihar ta magaran da babaye gambo da magaran akwai abba mu'amid dubbaran jihar difa sai iliyasu prezi kolobar a ziti a agadas da duka 'yan nijar mazauna kasar libya da kwamaratawari malam bare brezuwa akwai kadora diga ga dan fulanin warji da isa jikan mai saje gaisuwa zuwa ga duka ma'abota wannan tasha mai albarka a duk inda suke suna na mamman biniya ya kuba awashe daga tawa ku lafiya assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu da Hausa ta yaran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ilias Rezi Kulabra a yanzu ta agadis jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama da kuke ba mu ta yau in isar da sada zumunci na ga 'yan uwa baki ɗaya in sha Allah. Da farko dai ina gaida uwayen nawa da ke na agadis Nijar. Eh, ina gaida kakattawa Talatu a agadis Nijar. Ina gaida yayan nawa Ismail da ke unguwar ras Agadas Nijar. Ina gaida yayan nawa nawa abdulmumani da ke unguwar indudu agadas eh, Nishar ina gaida ƙanan nawa umar fada da ke agadas Nishar ina gaida yayatawa Eh, ramatu da ke eh, can yamma eh, nijar insha Allah ina gaida kannan nawa baki daya da suke agadas nijar ina gaida su musamman gare ta kanwatawa habiba ina gaida kanwatawa umul khairi ina gaida kanwatawa na na aminatu ina gaida kanwatawa na na hadiza ina gaida duka dai jama'a wanda muke tare da su a cikin wannan gida iliyasu mai burodi da shahi da ke nigeria da sauran dai duka jama'a ina gaida su to da fatan duka dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga fatoyin musulunci.

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين جماعة ما صرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكين ونشري نامو na fatawoyin musulunci wannan shiri na fatoyin musulunci kamar yadda muka sani muna ƙoƙari ne mu fito da wasu fatoyi musamman ta ɓangaren abin da ya shafi fikihu fatoyi da aka bayar dangane da wasu al'amura na yau da gobe kuma mafi yawa ko kuma mafi girman dogaranmu su ne fatoyin da sayyidul qa'id sayyidul aliyul khamenei eh, hafizahullah ya yi bayani dangane da al'amura da suka shafi fatoyi na ayyuka na rayuwa baki daya amma dai mafi girma mukan dogara ne bisa tambayoyi waɗanda aka bujiro masa da su a kuma yin ainihin tsokaci na cewa su masu tambayoyin suna so ne su ji fatawarsa dangane da waɗannan al'amura to saboda haka yau ma kamar yadda muka saba za mu shiga binciken fatoyinsa dangane da waɗansu al'amura na rayuwa yanzu za mu fara ne da wata ainihin fatawa da aka nema daga gare shi wannan fatawa da aka nema ta shafi al'amari na yin sallar nafila ne wato sallan nafila a lokacin da mutum yake tafiya hala tafiyar nan za ta iya zama a kafa yake tafiya ko a kan mashin yake tafiya ko kuma a cikin jirgin sama ko a jirgin ruwa ko kuma a cikin mota to tambayar shi ne cewa shin a lokacin da mutum yake tafiya a irin waɗannan abubuwa da muka ambata mutum zai iya yin sallah ta nafila fa ba wai zancen sallar wajibi ba a'a ba sallar farilla ba sallar nafila mutum zai iya yin sallah irin wannan yanayi na tafiya to fatawan sayyidul khamenei hafizahullah shine cewa lalle ya inganta mutum ya yi sallar nafila a lokacin da yake cikin tafiya a kafa yake tafiya ko a cikin wani abu misali jirgin sama mota hatta keke ma da mashin za ka iya yin sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya to sai mai tambaya ki cewa to yaya ake ita wannan sallah to fatawan saidul khamenei dangane da yadda ake sallah a cikin hali na tafiya sai yake cewa to bisa fatawansa yake cewa ba tare da ka lura da al'amura na alƙibla da farko dai ba sharaɗi ba ne cewa in za ka yi wannan sallah ta nafila a lokacin da kake tafiya ba sharaɗi ne sai ka fuskanci alkibla ba wannan sharaɗin babu shi abin da ake so kurin ya zama na kana da tsarki kana da alwala sannan a lokacin da kuma kake tafiya ɗin lallai in ka ji cewa kai duk da ce ni matifi ne ya kamata ai ina da alwala to bari na yi sallah ta nafila ga Allah subhanahu wa ta'ala sai yake cewa kurin sai ka yi niyya tabbatuwarsa kenan in ka yi niyya za kuma ka yi takabiratul ihram wato kabbarar harama kana yin kabbarar harama sai ka shiga karanta ainihin alhamdu wato suratul fatiha da kuma in ka gama sai ka karanta sura to in kai wannan sai yake cewa zancen ruku'i din da sujada za ka iya yi ta hanyoyi biyu ɗaya daga cikin biyu za ka iya ruku'i ɗinka ka yi shi ta hanyar ishara kana tafiya da kanka za ka iya yi ka sa kanka ka yi alama ka yi ruku'u sannan daga baya sai ka ɗago sannan kuma sai ka sake eh, sanya kanka ya tafi ƙasa a wannan lokaci ya zama na ƙasan da ya yi ya fi na ruku'u wato kama ka yi alama kana sojada kenan. to haka za ka yi haka idan da wannan sallah ka yi sallama kana cikin tafiya ɗinka ake ke kake a mashin kake a cikin mota kake a kowane hali ba kuma sharɗi bane sharaɗi bane sai ka fuskanci alƙibla wannan shine yadda ake yin sallah ainihin ta nafila a lokacin da mutum yake tafiya to hanya ta biyu kuma ba irin wannan da zaka yi da kanka wato kanka ya zama shine zaka yi ruku'u da ka za kuma ka yi sujada da kanka kana yin ishara ba sai ce da ido ma za a iya yi idonka ka yi ishara da idonka ka yi alamar ruku'u ka yi ishara da idonka ka yi alamar sujada bayan ka karanta ainihin fatiha da sura in ka yi haka haka yi sallama wannan shi ma za ka iya yi to waɗannan hanyoyi shine fatawa ɗin sayidul khaminai dangane da ainihin sallan nafila a lokacin da mutum yake halin tafiya to sai kuma wata ainihin ita ma tambaya da wani ya bujo da ita yake kuma neman fatawa ta sayyidul khamenei a kan wannan tambaya da ya bujo da ita tambayar kuwa ita ce cewa mutum wanda ya kasance ya karbi kyauta wannan kyauta din da ya karba daga wani mutum ya karbi kyauta din amma shi wannan wanda ya ba da kyauta din bashi ne ake sa bai biya bashin ba sannan wannan abun da yake tattare da shi ya kuma ba da kyautarsa shi wanda ya karɓi kyautar kuma ya san cewa wanda ya bashi wannan kyautar wannan kyautar bashi ce amma bai ma biya bashin ba to ya zai yi to tambayar sai yake cewa ni ne na karɓi kyauta a wajen wani mutum kuma na san shi wannan mutumin ya sayo wannan kyautar ne a wani shago kuma bai biya mai shagon ba to bayan ya bani kyautar ba a daɗe ba sai ya mutu ba tare da ya biya kuma wannan mai shagon ba shin ni da na karɓi kyautar zan iya yin amfani da wannan kyautar duk da na san ba a biya kuɗin ba to wannan shi ne tambayar to fatawar saidul yi a nan dangane da wannan al'amari sai yake cewa to lallai ita wannan kyauta idan dai wanda ya baka ita ya bayar ne kafin ya mutu ya ba da kyautar to kyautar ta kyautu sannan kuma kai da aka bawa kana da yanci ka yi amfani da ita ko da bayan mutuwar nasa ne ko da ko ka san cewa bai biya wanda ya siyo abun a gurinsa ba to su kuma iyalin mamacin abin da za su yi kurin shine cewa a cikin abubuwan da ya bari na dukiya kafin a raba gado sai su yi kokari su fitar da kuɗin wannan mai shago da ba a biya shi ba su je su biya shi amma kai da ka karɓi kyauta kyauta ta yiwu za ka iya zuwa ka yi amfani da kyautar ka ba ainihin za a ce ba ta yiwu ba ko kuma za ka ji tsoron cewa tun da bai biya ba kuma ya mutu kai ma ba za ka yi amfani da abin da ya baka kyauta ba ya ce a'a ba haka ba ne saboda haka fatawarsa ita ce cewa za ka yi amfani da abun su kuma dangin mamacin sai ka sanar da su ka san cewa wannan kyauta da ya baka bai biya wannan mai shago da ya siyo wannan abu ba saboda haka su kuma sai su fitar da wannan bashi din daga cikin kuɗin da ya bari ko dukiyar da ya bari kafin a raba gado to wannan ita ce fatawa ta sayyidul khamenei hafizahullah dangane da irin wannan al'amari to akwai wata fatawa ita kuma da ainihin wani ya tambaya dangane da rantsuwa Iki cewa menene hukuncin yin rantsuwa ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma rantsuwa da wani Allah fatawan sayyidul Kamila'i sai yake cewa irin wannan rantsuwa da wani Allah misali rantsuwa da alkur'ani ko kuma rantsuwa da imam hussein ko rantsuwa da wani waliyi ko rantsuwa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato dai duk wata rantsuwa da mutum zai yi ba da Allah subhanahu wa ta'ala ba to wannan rantsuwar rantsuwa ce wadda in mutum ya saba ta ya yin abin to ba shi da wani abu na kafara akan tunda ba da Allah ya rantse ba kuma dama ma a cikin musulunci an hana yin rantsuwa da wani Allah to abinda kurin yake tattare da fatuwan sai kamune a nan sai yake cewa wannan rantsuwar da aka yi ta ba da Allah ta'ala ba ba a ɗauke ta a cikin rantsuwa ta shari'a ba ba ta zama rantsuwa ta shari'a ba saboda haka idan mutum bai aiwatar da abin da ya rantsi a kansa ba to lalle wannan babu kafara a kansa to amma sai yake cewa wannan irin rantsuwa bai kamata mutum ya yi ta ba bisa ƙarya domin in ka yi ta bisa ƙarya to ka aikata haramun domin ka san cewa irin wannan rantsuwa din ba rantsuwa ce ta shari'a ba sai ka yi ta don ka yaudari jama'a to in ka yi irin wannan rantsuwa ka aikata haramun duk da cewa in ka yi ta din ba kuma ka aikata abin da ka rantse a kansa ba babu kafara to amma bai kamata mutum ya yi ta ba domin ya zama ya shiga cikin wani hali na musamman ya kasance ya yi akan karya ba so yake aikata abun da yake rantsuwa akan nasa ba to ya yi haramu to al'arihal waɗannan su ne fatoyi waɗanda za mu iya bujiro muku da su a wannan shiri namu na yau dangane da fatoyin musulunci da fatan insha Allahu a shiri na gaba za mu bujiro da wasu fatoyi din waɗanda suka shafi al'amuran mu na yau da gobe a cikin wannan addini namu na musulunci wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-athhar ya imam al-mursalin ya mustafa ya shafi'a al-alamin ya sai kuma shin nan na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun takaddamar siyasa da tukunno kai a kasar Najeriya dangane da kisan gillar da 'yan kungiyar Boko Haram suka yi wa wasu manoma a jihar Borno borno da ke shiyar arewa maso gabashin kasar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tun bayan kisan gillar da 'yan kungiyar ta'addanci ta boko haram suka yi wa wasu tarin manoma a jihar borno a makon da ya gabata tare da fitowa fili su ɗauki alhakin wannan mummunar aikin wuce gona da iri kan jinsin ɗan adam batun matsalar kisan gillar ya janyo kace na ce a ciki da wajen ƙasar kuma batun ya yi sanadiyar bullar dambaruwar siyasa a ƙasar musamman a tsakanin mahukuntan najeriya bangaren zartarwa da na dokoki baya ga ra'ayoyi mabambanta daga al'ummar ƙasa kan yadda kowanne ke ganin lamarin a ranar asabar 28 ga watan nuwamban da ta gabata ce wasu gungun 'yan ta'addan kungiyar boko haram suka kaddamar da wani mummunan harin ta'addanci a ƙauyen koshobe da ke karamar hukumar mafa a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya inda suka kashe mutane akalla ɗari da goma ta hanyar aiwatar da mafi munin kisa kan mutane arba'in da uku ta hanyar gudanar da yankan rago gare su tare da raba kawunan su da gangar jikinsu wannan mummunan aikin ta'addanci ya fuskanci tofin alatsi ne daga cikin gida najeriya da kasashen duniya musamman ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi tofin allatsi ne kan harin ta'addancin da aka kai kan manoma a gonar shinkafa a ƙauyen koshobe da ke ƙaramar hukumar mafa a jihar borno da ke shiyar arewa maso gabashin najeriya yana mai jaddada ɗaukan matakan zakulo waɗanda suke da hannu a harin domin fuskantar sakamakon abin da suka aikata cikin gaggawa a bayanin da babban sakataren na majalisar ɗinkin duniya ya fitar ta hanyar kakakinsa ya gabatar da sakon ta'aziyarsa ga iyalan mutanen da ayyukan ta'addancin ya ritsa da su gami da al'ummar najeriya tare da jaddada buƙatar ɗaukan duk matakan da suka dace wajen ganin an kamo waɗanda suke da hannu a wannan mummunan aiki domin gurfanar da su a gaban kotu don aiwatar musu da hukunci a nasu bangaren wakilan majalisar tarayyar najeriya ƙarƙashin jam'iyyar pdp mai adawa sun bayyana tsananin damuwa da fushinsu kan wannan matsalar tsaro da take lashe rayukan al'ummar ƙasa sakamakon haka suka yi kira ga al'ummar najeriya kan su nemi wakilansu su gabatar da buƙatar neman tsige shugaba muhammadu buhari daga kan karagar mulkin ƙasar saboda ya gaza kuma al'amarin tsaro a kullum ƙara taɓarɓarewa ke yi a ƙasar kamar yadda jaridar premium time times da ake bugawa a najeriya cikin harshen hausa ta habarto jaridar ta kara da cewa 'yan adawar sun ce buhari ya gaza wajen kare rayuka da dukiyoyin 'yan najeriya don haka a tsige shi ya tafi domin ya huta kawai shine mafita ga al'ummar kasar kuma hakan shine matakin farko na neman hanyar samar da yadda za a wanzar da zaman lafiya da tsaro a kasar jaridar ta premium times ta bayyana cewa wannan furuci na 'yan adawar ya fito ne daga ofishin shugaban marasa rinjaye na wakilan pdp kinsley chinda a cikin wata takardar da ya fitar a ranar lahadi Cinda ya yi wannan bayani ne sakamakon kisan kiyashin da aka yi wa manoma 43 a ƙauyen koshobe da ke jihar borno yana mai cewa bayanan da suke fitowa daga fadar shugaban ƙasa da kuma ɓangaren sojin najeriya sun nuna irin yadda shugabanci da jagoranci da gudanar da mulkin gwamnatin buhari ke tafiyar kaguwa da hajijiya da rayukan al'ummar najeriya ba tare da shugabanni sun sun damu ba cinda ya ce 'yan majalisar tarayya a ƙarƙashin jam'iyyar pdp na cike da baƙin cikin yadda buhari ya kasa kare rayuka da dukiyoyin 'yan najeriya kamar yadda ya yi alkawari a baya a nashi ɓangaren shugaban najeriya muhammadu buhari da aka zaba tun a zaben shekara ta 2015 ya yi alkawarin magance matsalar ƙungiyar boko haram kuma ya bayyana harin ƙauyen koshobe da ke karamar hukumar mafa a jihar ta borno da cewa harin dabbanci ne kuma dukkanin al'ummar ƙasa ta ji zafin waɗannan kashe-kashen gilla na rashin hankali shugaba muhammadu buhari a ta bakin kakakinsa a ranar lahadin makon da ya gabata ya yi furuci da cewa gwamnatinsa ta ba da dukkanin goyon baya da rundunar tsaron kasar take bukata wajen ɗaukar matakan da suka dace wajen kare al'ummar ƙasa da yankunanta kwanaki uku bayan aukuwar wannan mummunan aikin ta'addanci kan jinsin ɗan adam ƙungiyar boko haram a ta bakin kakakinta ta bayyana cewa ita ke da alhakin aiwatar da wannan kisan gilla kan manoman ƙarƙashin jagorancin abubakar shekau inda sanarwar ta ƙara da cewa dalilin su na aiwatar da wannan kisan gilla kan manoma shine manoma manoman sun kama ɗaya daga cikin 'yan uwansu sannan suka miƙa shi ga sojojin najeriya wannan kisan gilla ya zaburar da majalisar tarayyar najeriya kan neman shugaban ƙasar muhammadu buhari ya gurfana a gabanta domin yi mata bayani kan matsalar tsaro da takici takicinyewa a ƙasar kuma bayan mika wannan goron gayyata ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya amince zai gurfana a gaban majalisar amma kafin ranar gurfanarsa gwamnonin jam'iyyar apc mai mulki mulki a kasar sun gudanar da wani zaman taro inda suka cimma matsayar cewa ba su amince shugaban kasa muhammadu buhari ya bayyana a gaban majalisar kasa ba kamar yadda ya yi alkawarin yin hakan a ranar litinin gwamnonin sun bayyana cewa yin haka zai bude wata babbar dama ga 'yan majalisun jihohi kan ɗaukar matakan yi wa gwamnonin jihohinsu irin wannan kiranyi a najeriya jaridar premium times da ake bugawa cikin harshen hausa a najeriya ta habarta cewa dukkanin gwamnonin sun bayyana cewa ba su yadda buhari ya bayyana a gaban majalisar ba duk da cewa wasu daga cikin 'yan majalisar da suka halarci wannan zaman taron sun bayyana cewa hana shugaban ƙasa bayyana a gaban majalisar bai dace ba saboda ya riga ya amince da goron gayyatar kuma idan ya bayyana zai zame musu sauƙi bisa tsangwaman da suke sha a shiyoyin da suke wakil wakilta a gefe guda kuma gwamnonin da suke adawa da bayyanan shugaban kasa a gaban majalisar sun bayyana cewar sun bankaɗo wani shiri da mambobin jam'iyyun adawa da suke majalisar suke yi na kunyata shugaba buhari idan ya bayyana a gaban su jaridar premium times tana cewa gwamnonin suna cewa mun gano cewa mambobin jam'iyyar adawa sun shirya wani makircin kunyata buhari a majalisar idan ya bayyana sakamakon haka idan muka bari hakan hakan ya faru to zai zame cin fuska ga jam'iyyar mu mai daraja jam'iyyar apc da kuma shi kansa shugaban kasa sai dai a bangare guda wani dan majalisar da ya halarci zaman taron gwamnonin da jigajigan 'yan majalisar ya ce babu gaskiyar cewa wai za a kunyata shugaba buhari a majalisa yana mai kafa hujja akan mahangarsa da cewa mu ne muka fi yawa a majalisar kuma babu yadda za a ce wai muna gani za a kunyata shugabanmu amma kuma bayyanarsa a gaban majalisar majalisar zai bai wa mutane sanin abin da buhari yake yi kai tsaye dangane da harkar tsaron ƙasa sannan mu ma za mu samu sauƙi a shiyoyinmu a wata sabuwa kuma ministan shari'a a ƙasar ta najeriya abubakar malami ya ce majalisar ƙasa ba ta da ikon yi wa shugaban ƙasa muhammadu buhari kiranyi domin bayyana a gabanta wannan kalami na ministan shari'ar ƙasar abubakar malami ya harzuka 'yan najeriya inda suka yi tururu aikewa zuwa shafukan su na totar domin maida masa martani mai gauni tare da bayyana shakkunsu kan cewa anya gwamnatin buhari da gaske take yi za ta kubutar da 'yan najeriya daga kangin da suke ciki na matsalar tsaro a kasar a wani mataki na ba zata kuma a ranar larabar da ta gabata ce majalisar tarayyar najeriya ta jinginar da batun neman gurfanin shugaba muhammadu buhari a gabanta kamar yadda ta bukata a baya domin neman yin bayani da amsa tambayoyi tambayoyi kan matsalar tsaro a fadin ƙasar musamman ganin yadda ayyukan ta'addanci suke ƙara zama ruwan dare ga maduniya kama daga kisan gillar ƙungiyoyi masu da'awar addini da masu sace mutane domin neman kuɗaɗen fansa gami da barayin shanu da sauransu inda a halin yanzu dan najeriya yake kwana ya tashi cikin fargaba da tsoro musamman a shiyar arewacin kasar a nashi bangaren gwamnan jihar borno baba gana zulum ya bayyana cewa al'ummar mu suna cikin halin tsaka mai wuya ko dai su zauna a gida yunwa ta kashe su ko kuma su tafi gona cikin hatsari 'yan ta'adda su kashe su tun bayan bullar rikicin kungiyar boko haram a shekara ta da tara zuwa yanzu an kiyasta cewa mutane akalla shida ne suka rasa rayukansu yayin da wasu fiye da miliyan biyu suka tsere daga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 yanzu kuma ga labarin duniya a takace tare da aminu ibrahim kyawa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ya kai ziyara kasar afghanistan rahotanni sun bayyana cewa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran sayyid abbas arakci ya kai ziyara birnin kabul ne domin tattauna da manyan jami'an gwamnatin kasar da nufin kamar cikakken bayanan dabarun haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu masana sun yi amanna cewa wannan ziyara za ta ƙara ƙarfa danƙon zumunci tsakanin ƙasashen biyu a wata yadda rigar talabijin ɗin press cba da mataimakin ministan ya faɗi cewa jami'an kasar iran sun jaddada game da muhimmancin ƙara ƙarfa dangantaka tsakanin tehran da kabul ta hanyoyi daban-daban wannan ziyara ta zo ne a lokacin da ƙasashen biyu suka buɗe jirgin ƙasa na haɗin gwiwa da zai haɗe yammacin ƙasar afghanistan da kuma gabashin ƙasar iran da hakan yake tabbatar da samun ƙarin kyakkyawar dangantaka da yin aiki tare tsakanin kasashen biyu gwamnatin jihar katsina a tarayyar najeriya ta sanar da rufe dukkan makarantun kwana a fadin jihar da wata sanarwa da gwamnan jihar ta katsina aminu bello masari ya fitar ya bada umarnin rufe dukkan makarantun kwana a fadin jihar baki daya. biyo bayan harin da 'yan bindiga da ke garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa a kai a wata makarantar kwana ta sakandaren gwamnati da ke garin kankara harin da aka yi shi a daren juma'a da ta gabata ya jawo wato bacewar yara da dama daga makarantar bayan da wasu ɗaliban suka tarwatse suka watsu a cikin daji saboda firgici bai eh, zuwa yanzu dai ba a tantance adadin yawan ɗaliban da suka ɓace ba sakamakon afuwar wannan lamari a nasa bangaren shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci da a aike da ƙarin dakarun tsaro zuwa inda abin ya faru domin gano da kwato dukkan ɗaliban da 'yan bindigan suka sace matsalar tsaro dai na ci gaba da yin kamari a faɗin najeriya musamman arewacin ƙasar duk da kokarin da mahukunta suka ce suna yi na kawo ƙarshen matsalar ministan harkokin wajen ƙasar turkiyya ya ce ƙasarsa tana mutunta dukkan ƙarfin iko da ƙasar iran take da shi a wata tattaunawa ta tarho da ministan harkokin wajen ƙasar turkiyya mavlod tosoglu ya yi da takwaransa na ƙasar iran muhammad jawad zarif ya ba tabbatin cewa shugaban ƙasar ta turkiyya rajab tayyip erdogan yana mutunta karfin ikon jamhuriyar musulunci ta iran da kuma matsayin da take da shi har ilawa ya da game da kyakkyawar alaka da ke tsakanin kasashen biyu da ke matuka da juna kuma game da wakar da shugaban kasar ya yi da ya nemi kawo tarnaki game da dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu ya ce shugaban ya karanta wakar ce a garin baku domin bai san yanayin da ke tare da ita wakar ba kuma ya danganta ta ne da lakcin da kuma karabakh a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar iran shi ma jaddada game da irin abokantakar da ke tsakanin kasashen biyu ta kud da kud kana ya fatan zumunci zai ci gaba sosai da tsakanin kasashen biyu ta hanyar mutunta juna a ranar juma'a ta gabata ce kasar iran ta kirayi jakadan kasar turkiya a kasar domin rashin jin daɗinta game da wata waka da shugaban kasar ta turkiya ya yi da ke taba martaba ta kasar iran da al'ummarta. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Masu sauraro da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a mu nonon lokaci amma kafin mu karkare baki ɗaya muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan Allah kai Mu ne lafiya. Música